Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asariya suna na sarfi Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo wannan shirin a yau ranar Alhamis 14 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da gwamnatoci da su mai da hankali akan ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa yayin da jama'ar duniya suke fama da annobar coronavirus bayan shafa gwamban shekaru da yin watsi da kuma rashin ingantattun ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa. A yau Alhamis kasuwannin hannayen jarin Turai gaba ɗaya sun yi ƙasa yayin da ake ci gaba da fargabar tattalin arzikin duniya. Har yanzu yana cikin mummunan yanayi na annobar coronavirus. Kanin labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin za ku ji cewa wani makami ya fada wani gida a garin Maiduguri sakamakon fada da sojojin Najeriya ke yi da Boko Haram. To dai ni dai ina zaune a kofan gida ina zaune sai ga wani wuta ya zo daga sama ta jeji sai fado ɗaki ya rusa ko'ina. Haka kuma a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Najeriya ke shirin zartar da wani kudiri kan cutuka masu yaduwa. Masana na cewa abu ne da ya kamata a ce an yi zama na tsanaki an duba ta sosai za ka ga akwai maganar yin allura wato ta gama gari wadda ake a vaccine muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda aisha sila ta shirya kuma za ta gabata sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu raro kuke aiko mana ta imel albarkacin wannan wata muna dauke da fallar watan ramadan amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da gwamnatoci da su mai da hankali akan ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa yayin da jama'ar duniya suke fama da annobar coronavirus bayan shafa gwamban shekaru da yin watsi da kuma rashin ingantattun ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa. Annobar COVID-19 yanzu haka ta afka wa iyalai da al'ummomi da ƙarin rashin matsalar kwakwalwa. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ne ya faɗa a yau Alhamis. Sannan ya ƙara da cewa ma'aikatan lafiya tsoffi da matasa da kuma waɗanda suke fama da rashin lafiyar kwakwalwa ko waɗanda suke fama da yaƙi ne suke cikin haɗari sosai. Guterres ya faɗa cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha alwashin samar da yanayi da kowa zai iya samun tallafi akan buƙatun kwakwalwa a duk inda yake ya kuma buƙaci gwamnatoci da ƙungiyoyin sa kai da ma'aikatan lafiya da kuma sauran mutane da su haɗa kai cikin gaggawa don magance matsalar rashin lafiyar kwakwalwa a lokacin wannan annoba. Sakon na babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya biyo ne bayan da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce kwayar cutar ya zuwa yanzu ta kama sama da mutane miliyan hudu da dubu dari uku da kuma kashe kusan dubu ɗari uku da zai iya zama kamar kwayar cutar HIV da ke haddasa cutar sida ko kanjamau wato AIDS. A yau Alhamis kasuwannin hannayen jarin Turai gaba ɗaya sun yi ƙasa yayin da ake ci gaba da fargabar tattalin arzikin duniya. Har yanzu yana cikin mummunan yanayi na annobar coronavirus a tahadar tsakiyar ranar yau kasuwar london ftse ta yi kasa da kashi 2.2 cikin 100 inda cac 40 ta paris ta faɗi da kasa da kashi 1.8 cikin 100 kana dax na frankfurt ma ya yi kasa da kashi 1.5 cikin 100 a yankin asia ko an fara hada-hadar da safiyar yau alhamis tare da hannayen jarin nikita tokyo da smpasx ta sydney duk sun faɗi da kashi 1.7 cikin 100 ya zuwa lokacin rufe kasuwannin. kasuwannin hong kong da shanghai da taipei duk sun faɗi ƙasa da alama gargaɗin da shugaban babban bankin amurka jerome powell ya fitar jiya laraba ya taɓa zukatan masu saka jari inda yake cewa karayar tattalin arziki da annoba covid-19 ta jawo za ta ɗauki lokaci mai tsaho a amurka kuwa kasuwar dow jones ta ɗanyi ƙasa kaɗan yayin da S&P da Nasdaq suka ɗan cira alamin yadda kasuwar ta Wall Street ta buɗe a yau Alhamis. Wani jami'in kiwon lafiya a Amurka da a lokacin kwarmata bayanai ya zargin an cire shi daga mukaminsa saboda ba da muhimmanci kan kimiyya a kwamitin da gwamnati ta kafa na yaƙi da coronavirus ya shirya don faɗa wa 'yan majalisar dokoki alhamis cewa dole a gaya wa jama'a gaskiya kana kar a ba da labarin da aka tace shi saboda dalilai na siyasa. Dole ne mu sani kuma mu fahimci abin da muka tunkara. Muna da masana kimiyya da suka shahara a duniya. dole ne a ba su dama su yi jagoranci dr rick bright ya faɗa a sakonsa na bayanin da zai buɗe zaman wanda aka wallafa kafin a fara zaman sauraron bahasin na ƙaramin kwamitin lafiya na majalisar dokokin 'Yan majalisa na son su sami ƙarin bayanai akan matakan da gwamnatin tarayya ke ɗauka game da annobar wadda ta kashe sama da mutane dubu tamanin da hudu a Amurka. Bryant ya faɗa cewa ya fara da gargaɗin shugabannin ma'aikatan lafiya da walwalar al'umma tun a watan janairu kan karancin kayan kariya da jami'an lafiya a amurka suke bukata domin su kula da marasa lafiyar da suka kamu da covid-19 Kafin Hafiz ya sake dawo mana da karin wasu labaran, za mu leƙa Najeriya inda sakamakon wata arangama tsakanin jami'an soji da wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne. Wasu makamai masu linzami suka fada cikin wasu gidaje biyu a unguwar Binta Shiga da ke cikin garin Maiduguri. Haruna Dauda na ɗauke da wannan rahoton. kwanan gaba ki da yanzu inda iska mai karfi ma kawai zai zama wannan wata gida ne kenan a anguwar da ake kira binti siga da ke garin maiduguri da kuma wani makami ya fada sakamakon wani arangama da jami'an sojan najeriya suka yi da wasu 'ya'yan kungiyar boko haram a tsakanin kainon minok da jakana da ke karamar hukumar kaga a jihar borno wato a daren jiya wanda har jami'an sojan najeriya suka ce sun samu nasarar kashe 'ya'yan kungiyar boko haram din guda tara da kuma kwace wasu wasu manya-manyan makamansu masu kakkaɗo jiragen sama guda biyu da maracen jiya ne dai mutanen cikin garin maiduguri suka jinga jin waɗannan karan harbe-harbe da kuma wasu ganin makamai na ta wucewa ta kan gidajensu wanda hakan ya fada cikin wasu gidaje guda biyu na kuma hazarci wannan anguwa yau da safe ga ma abin da magidantan ke shaida min sunana muhammad musa me sunan wani anguwan gomari bintu suga eh kai ne wanda gidanka wani ya fada eh tabbas wato dai ni dai ina zaune a kofan gida ina zaune sai ga wani wuta ya zo daga sama ta jeji sai faɗo ɗaki ya rusa ko ina Allah ya akwai rai ne da ya taba. a'a ba rai don ko ciwo ma ba ji ko misalin karfe nawa ne wannan abin ya faru misalin karfe shida da irin minti talatin da bakwai haka ko ishirin da bakwai haka eh hakan to ka suna cikin gidan lokacin kowa yana cikin gidan to kamar me kun san menene abin da ya faɗa? gaskiya ba mu tabbatar ba amma akwai wadda an ce sun faɗi ba su fashe ba ko a kansu za a tabbatar ba mu sani ba eh. kamar jami'an tsaro sun zo nan eh police sun zo soja sun zo ali isa ya wannan abin ya faru ne an ce a fara ma kan eh, haka ne wallahi jiya muna nan muna shan ruwa dai kawai sai muka ji abu ya yi kara gida ya rufe da kura sai muka fita sai muka ga wannan gidan ya rushe da mota na Na kuma tuntubi daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya wato Kanal Sagir Musa Tawai Tarho game da wannan hatsari. It was as result of da suka yi suma ta getin ana ana engagement kasan ana halibi Haka. To ba bambin bane shiga tuffin ne da famfin ya bude sai tukin ya yi ta shi shi ne ya kofin damage to abin nan wani gida eh haka yawa kuma already mun je mun yi magana da gidan su ma an ga abin da ya faru haka not much deportation as such kuma nobody was killed a yan kwanakin nan dai jami'an sojan Najeriya na bayyana irin nasarorin da ce tana samun kan irin waɗannan mahara da har yanzu ake ci gaba da fafatawa da su a wannan yanki Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gai da Haruna Dauda har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da karin labarin duniya. Shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya ce za a fara sassauta dokokin coronavirus a mafi yawan yankunan kasar duk da cewa waɗanda suka kamu da cutar sun zarta dubu sha biyu. A jawabinsa da aka yada ta kafar talabijin a yammacin jiya Laraba, Ramaphosa ya sanar cewa za su fara tattaunawa da manyan masu ruwa da tsaki akan tsara yadda ya zuwa ƙarshen watan Mayu mafi akasarin ƙasar zai kasance a mataki na uku inda za a buɗe wasu ɓangarori na kasuwanci. Matakin Afirka ta kudu na takaita yaɗuwar coronavirus ya ta'allaka ne akan tsarin matakai inda matakai biyar suka kasance masu mafi tsauri. Kasar ta shiga mataki na hudu a ranar ɗaya ga watan Maris inda ta bai wa jama'a damar su fito waje don motsa jiki da kuma buɗe wasu sana'o'i. Wani hari da aka kai akan wani gidan sojojin Afghanistan a birnin Gas da ke lardin Paktiya a safiyar yau Alhamis ya yi sanadiyar mutuwar akalla fararen hula biyar tare da jikkata wasu dozin ciki har da sojoji biyar. Mai magana da yawon runduna ta ɗari biyu da uku ta Dakarun Thunder Corps, Aimal Khan Muhammad ya faɗa wa muryar Amurka cewa dan kunar bakin waken ya kutsa cikin gidan ne cikin wata mota kiran mazda makare da ababen fashewa kafar yada labaran afghanistan ta tolo ta rawaito cewa bisa la'akari da yanayin hotunan a kafafen sada zumunta an lalata gidan baki ɗayansa mai magana da yawun taliban zabihullah mujahid ya ɗauki alhakin kai wannan harin kana ya ce mai da martani ne akan umarnin shugaban ƙasar ashraf gani da ya bayar na dawo da kai har-har akan kungiyar an dakatar da kai har tun lokacin da kungiyar ta shiga wata yarjejeniyar kawo karshen yaki da ƙasar amurka a doha a watan fabrairu wannan harin ya biyo bayan wasu hare-hare da aka kai a sassan kasar daban-daban ciki har da wani asibitin kabul inda aka kashe sama da mutane hamsin ciki har da jariri labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Madalla. Ƙungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari da masu kula da harkokin addini a Najeriya sun buƙaci majalisar dokoki ta yi takatsantsan wajen zartar da wani ƙudiri da zai yi garan bawar ga dokar tafiyar da ɓangaren cutuka masu yaɗuwa a ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Cin a makon jiya ne Majalisar Wakilan Najeriya ta yi karatu na ɗaya da na biyu akan wani daftarin doka da aka tsara zai yi garan bawul ga tsarin kula da kiwon lafiyar al'umma a ƙasar musamman lamuran da suka shafi dakile cutuka masu saurin yaduwa tsakanin jama'a. Doka da ake ƙoƙarin yi kamar ita ta Majalisar Wakilai wadda take kokarin ta karfafi ita wannan hukuma ta ncdc abu ne da ya kamata a ce an yi zama na tsanaki an duba ta sosai zaka ga akwai maganar yin allura wato ta gama gari wadda ake cewa vaccine batu na lafiya abu ne da ya shafi kowa an san kun hukuma ce ita ta masana to amma koda da masana ya kamata a ce akwai shugabanni waɗanda za su ringa tofa albarkacin bakin su wasu batutuwan a fito da su wa'anda suka jibanci harkar 'yanci na mutum su tabbatar da cewa sun wa'yan najeriya abin da ya dace a wannan lokaci. kwamar abdulrazak alkali kenan guda cikin jagoran kungiyoyin rajin shugabanci na gari a najeriya ko a makon jiya a yayin taro na musamman akan batun yaƙi da cutar corona majalisar malamai ta ƙasa reshen jihar kano ta taɓa wannan batu na ƙudurin dokar kiwon lafiya da ke gaban majalisar dokokin ƙasar dr sa'idu ahmad dukawa da ke zaman sakataren majalisar ya fayyace matsayar majalisar akan wannan batu majalisar ƙasa da suke ƙoƙarin yin doka daga ƙarshe za ta haifi ga yin allurar rigakafi amma a gargauce a gaggauce ba tare da an faɗakar da mutane ba ba tare da an wayar musu da kai ba ba tare da an ji ra'ayinsu ba ba tare da an ba su dama su duba ko akwai inda za a tauye musu haƙoƙinsu su nema ba don haka ta nemi lallai gwamnatin kano ta nemi 'yan majalisar tarayya kuma mu ma majalisar malamai za mu aika musu da sakon. a hannu guda kuma gwamnatin najeriya ta baiwa hukumar lafiya ta duniya izinin yin gwajin wasu magunguna guda hudu na cutar corona akan waɗanda ke fama da wannan cuta a jihohin kano da kaduna da sokoto da lagos da ogun da kuma babban birnin ƙasar abuja mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria A da Muhammad Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuwa za iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aishatu Sule dauke da shirin. Amin, amin, tuma amin ya Allah. Amin, amin, tuma amin ya Allah. cikin shirinmu na wannan makon har yanzu muna Kano inda za ku je irin ci gaba da aka samu game da matsalolin da muka sani da ya danganci yawan mace-mace da aka samu a jihar. wanda bincike ya nuna wasu daga covid-19 ne amma wasu cutuka ne na daban musamman ma waɗanda suka rasu masu yawan shekaru ne wakilinmu muhammad ibrahim kwari ya tattauna da Profesa isa sadiq abubakar daraktan cibiyar bincike akan cutuka masu yaduwa da ke asibitin koyarwa na malam aminu kano da ke kano kuma memba na kwamitin gwamnati akan covid-19. Prof wannan hali ake ciki game da aikin yaƙi da cutar corona a jihar Kano musamman tunda da kana cikin kwamiti kuma kana shugabantar wani rukuni na sha'anin gwaje-gwajen nan. Eh wato shi wannan yaki da cuta ta corona a jihar kano har yanzu yana nan yana fuskantar kalubale iri daban-daban amma kuma ina tabbatar maka cewa daga gwamnatin jiha har zuwa duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari ana ta an tashi da matuƙa gaya ana ta ƙoƙari domin a shawo waɗannan kalubale kuma an fara samun nasara ana gani kaga taimako da aka zo da shi daga gwamnatin tarayya ya taimaka sosai da sosai tsare-tsare sun inganta mm, wato kuma gudanar da ayyukan shi ma inganta ana samun saukakar al'amura shi koma ba da da aka samu kamar abin da ya shafi dakunan gwaje-gwaje yanzu an warware su misali yanzu kamar ita santa da take shugabanci wanda muna da dakin gwaje-gwaje a yanzu haka muna da dama muna iya gwaji guda ɗari uku a kowace rana ta duniya haka kuma sauran ɗakunan gwaje-gwaje ɗaya da ke asibitin malam da na can asibitin giginyu su ma abin da ya eh, gwanin ban sha'awa haka kuma zancen abin da ya shafi ɗaukan wato samfuri daga jikin mutum kafin a kawo ɗakin gwajin da akan ɗauki lokaci mai tsayi abin har yanzu dai wannan ba a warware shi gaba ɗaya ba amma shi ma an samu raguwar lokaci da ake bata inda muke da sauran eh, kalubale shine kamar in an gama din mun wato waɗanda suke jagorancin abun kuma a can mataki na jiha su faɗa wa mutum sakamakon shi musamman wanda shi ba zuwa za a yi a ɗauke shi a kai shi ɗakin gwaji ba wannan ma akwai ƙalubale sosai a wajen a hankali a hankali ana warwarewa ba a duka ba amma dai an kamo hanya wasu na ganin kamar kwamitin ku ya dan yi rauni ta fuskar wayar da kan jama'a tun daga shi jama'ar gari dusar da aka dan saki garin na kwana ɗaya biyu misali za ka ga ana ta yawo ana cinkoson nan galibin su ma kuma ba sa so su amfani da wannan face mask da ma wannan sanitizer din me kwamitin ku ke yi ta wannan fuska wato matsayin ku na 'yan jarida kuma shaidu ne saboda duk wani faɗakarwa da za mu yi dole tare muke yi da ku kuma kamar yadda mu ba ma bacci a gidajenmu na wani lokaci mai tsaye haka kuma kuke yi to kuma wannan duk aikin ake ta yi abin yi ake yi ake al'umma ne dai kawai mutane wato ban san menene tunanin yawancin mutanen mu ba gashi dai kullum kai kwanta ka tashi wannan manar ake ta kafafen watsa labarai da dama amma mutane suna nan suna ci gaba da abin da suka ga dama su kuma an yi rashin sa'a yanzu wato watan nan da muke ciki watan azumi akwai wato kalubale na dole a nemi abin da za a ci akwai kuma neman abin da za a yi na sallah akwai mutane da dama wanda har yanzu su tunaninsu su yi ci kasuwa na abin da za a yi sutura ta sallah din nan ba za su iya haƙuri na wannan shekarar domin muna da ƙalubale babba a gabanmu mu ya so Allah ya mu faɗi babu wannan cuta Allah shi ne mai ba da arziki za a samu arzikin nan in aka yi haƙuri bana aka haƙura ba a samu wannan ribar da ake nema ba saboda ƙalubalen ne yana da girma garin neman wani ribar a nan ake fita a je a yi cunkoso a kasuwan nan ka duba irin taro da ake yi da aka buɗe gari abun ya kazanta sosai saboda mu da muke asibitoci mu muke ganin sakamakon irin wannan cunkoso da ake yi za ka ga babu daɗewa a cikin wannan kwanaki na kyankyasa na wannan fita guda ɗaya da aka yi mm. mu da muke nazari muna ganin cewa yawan mutanen da suke zuwa asibitoci da cewa suna tari suna mura suna atishawa suna zazzabi mummunan karuwa yake yi mm. wasu kuma ba sa ma kawo kansu inda za a yi gwajin sai dai su zo neman ne magani so za su maka wayo za su maka dabara cewa a malaria nake ko wani pneumonia kamar mutum bai san abin da yake ba to kuma hakan in ba mutum wani ya yadda ba babu yadda za ka yi ka shi dole sai ka kai shi wajen gwajin nan illa da iyaka ka yi mushi dabarun da za ka yi na ba shi magani ka ba shi shawara in ya ji ya je wajen gwajin in kuma bai ji ba shi ke na kada zai je ne ya ci gaba da yaɗa cuta. don haka dai har yanzu akwai sauran rina a kaba game da yaƙi da cutar nan ta corona a kano. sosai sosai akwai babban rina a kaba abin da ya shafi bangaren mutane su ji kuma yadda su kuma bi irin shawarwarin da ake faruwa da dokokin da gwamnati ta jiha take faruwa har ma gwamnatin tarayya ta shigo cikin al'amarin ta tallafa wa gwamnatin jiha wajen kafa doka wajen taimakawa da ma'aikata wajen taimakawa da kayan aiki da makamantansu domin a sha kan wannan cuta su kuma mutane su ne ya kamata babban kalubalen yana daga gare su ya zama na su waɗannan shawarwari su fi dokoki a rika wankin hannun nan a sa takunkumin nan a daina yawan fita sai ta zama dole a bada tazara tsakanin juna waɗannan abubuwan ba wai ana faɗa ne don aji daɗin baki ba ana faɗa ne domin mutane su yi amfani da su domin hakan ne kawai zai taimake mu da wanda ya fi doka da wanda bai fi doka ba ita wannan cuta in ba an dage an yi mata ta karfi ba ba za ta tafi ba sai daga kai ka daɗe kana ta bin doka wasu mutane sun ki su doka sun sa cuta tana nan har wani lokacin tun kan mai uwa da abi take yi wanda ma yake bin dokar ya zo bai san hawa bai san sauka ba ta shige shi. To game da zancen gwajin maganin COVID-19 da hukumar lafiya ta duniya za ta gudanar a jihohi biyar har da birnin tarayyar Najeriya ciki har da jihar Kano. Professor Abubakar ya ce. Ka san zuwa yanzu babu wani magani wanda aka tabbatar shi yake warkar da cutar corona a duniya baki daya a yanzu ne ake lalube cikin duhu a cikin duk magunguna wanda masana suka kawo suke ce watakila suna iya warkar da cutar to shine sai a rika jarrabawa ko allah ya sa a dace a ga wani ko wasu daga cikin magungunan da gaske ɗin suna da tasiri akan wannan cuta to shine hukumar lafiya ta duniya a nata wato kokarin da za ta yi ta zaɓi ƙasashe guda ɗari a duniya baki ɗaya wanda daga ciki har da najeriya ta ce za a zo a jarraba waɗannan magunguna kala guda hudu akan mutane waɗanda suka kamu da wannan cuta sai a yi musu amfani da wannan magani kana kuma a duba a gani magani ya yi aiki to saboda haka ita hukumar lafiya ta duniya sai aka ba ta dama ta shigo najeriya ta yi wannan gwaji kan mutanen da suka kamu da cuta wanda suna neman magani an zaɓi jihohin Legas da ta ogun da kuma kaduna da kano ta jihar sokoto sai kuma birnin tarayya na abuja a nan ne za a yi wannan gwajin akan mutanen da suka kamu da cutar ta corona don kuma masana za su sarrafa su gani idan an yi amfani da shi daga karshe za su gano cewa daga cikin magungunan nan daya daga ciki ko wasu daga ciki ko su daga ciki za su kasance suna da tasiri akan wannan cuta. To abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin. Ku tara mako na gaba za ku ji ci gaban tattaunawar da Mahmud Ibrahim Kwari suka yi da Professor Isa Sadiq Abubakar na Malam Aminu Kano a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da Julie Brothers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni ce Aisha sule Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya a gaida aishatu yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu raro kuke aiko mana ta imel Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Kabiru Abubakar Bulan Yaki, Shagari Local Government, yana cewa Amfanin demokradiyya ga mazauna karkara shine samar musu da abubuwan more rayuwa kamar ruwan sha mai kyau, mai tsafta, ilimi, asibitoci da kare jama'a da dukiyoyinsu. Sai dai a Najeriya domin mu mazauna karkara da mun gama tura mota to za ta wuce za ta bar mu daga hayaki sai kura. Akan haka nake kira ga 'yan uwana mazauna karkara da mai karatun ta natsu a zaben shekara ta 2023 domin mu zaɓi waɗanda za su wakilce mu ta haka ne kawai za mu wa zaben tumin dare. Sai saƙon Ado Salati goma ga Annabi Rijau ya ce salam VOA Hausa don Allah ku bani dama in yi kira ga 'yan uwana musulmai. Da cewa ya kamata mu ƙara zaƙe don wurin ibadunmu, kada mu bari daɗin bacci ya ruɗe mu har Ramadan ya ƙare ba mu aikata abin a zo a gani ba. Ku tuna fa a cikin Ramadan ne kaɗai ake ruɓanya mana ladan ayyukan da muka yi. A ƙarshe ina roƙon Allah ya sa muna cikin ‘yantattun bayansa don daraja annabi sallallahu Alaihi wasallama. Sai saƙon Alimadu Baga ya ce Salamu muryar Amurka. Ina kira ga ƙungiyoyi masu rajin kare haƙƙin bil'adama da ke kumfan baki don ganin sun kare Mubarak Bala wanda ya wallafa kalaman batanci ga addinin Musulunci a shafinsa na Facebook. Ya kamata ku daina yin shishigi al'amarin duba da cewa tun farko kundin tsarin mulkin Najeriya ta tanadar da hukunci ga duk wanda ya ci mutuncin addinin wasu. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Ciroma mai turare Dumjiya jihar da magaram Nijar. ya ce salam muryar Amurka muna mika saƙon ta'aziyya ga iyaye da 'yan uwa na waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon hare-haren mayakan Boko Haram a jihar Borno da fatan Allah ya ji kansu da rahama amin. Madalla albarkacin watan Ramadan ga wannan saƙon. to sunana dr khalid eh, abubakar aliyu babban sakatare na mulki da kuma gudanarwa na kungiyar jama'atar islam ita ce uwar kungiyoyin dukkan addinin musulunci baki da najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir duk wata musiba ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله ينونا من الدك دك مصيبه نرشي كو النوبة كو ko ko ko fari ko wata masifa duk wannan fa Allah ya riga ya kaddaro wannan tun kafin halittar kasan tun kafin halittar mutanen kasan kuma da iznin Allah abun nan ya faru li hikmatin ya alamu Allah tabaraka wa ta'ala don wata hikima da Allah ya sani kuma mu koma gare shi zai yafe mana kuma in mun yi haƙuri ba muna da lada lada muke da shi ladan ladan Allah ya ba mu wannan ladan Allah ya haɗa kan al'ummar musulmi Allah ya ba mu fahimta Allah kuma muke roƙo ya yaye mana wannan cuta wannan a cikin gidajenmu da masallatanmu da ka da unguwanninmu da duk inda muka samu kanmu Allah ya yi kuma wannan kasar ma Allah ya yi kuma Allah kawo sauƙin ita wannan cuta a faɗin duk duniya baki ɗaya. To Allah ya sa mu dace da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da gwamnatoci da su mai da hankali akan ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa yayin da jama'ar duniya suke fama da annobar coronavirus bayan shafa gwamban shekaru da yin watsi da kuma rashin ingantattun ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa. A yau Alhamis kasuwannin hannayen jarin Turai gaba ɗaya sun yi ƙasa yayin da ake ci gaba da fargabar tattalin arzikin duniya. Har yanzu yana cikin mummunan yanayi na annobar coronavirus. Wani jami'in kiwon lafiya a Amurka da a lokacin kwarmata bayanai ya zargin an cire shi daga mukaminsa saboda ba da muhimmanci kan kimiyya a kwamitin da gwamnati ta kafa na yaƙi da coronavirus. ya shirya tsabdan faɗa wa 'yan majalisar dokoki lamus cewa dole a gaya wa jama'a gaskiya kana kara a ba da labarin da aka tace shi saboda dalilai na siyasa. kafin mai sallama muna mika sakon ta'aziyya ga kadi bello a baya gombe bisa rasuwar mahaifinsa alhaji a baya hassan bara allah ya ji kansa ya kuma kyautata namu karshen masu raro anan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma bayan shan ruwa za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Kada a manta za ku iya zira shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfila Hashin Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa. Salamu alaikum.